Lalle ya dawo jirgin ya sauka karfe goma sha biyu daidai agogon Najeriya. Yan jaridu sun yi dandazo suna jiran shi amma kuma ba a bi da shi ta kofar da aka sani ba. Ba wanda ya san inda yake sai su inda suke tsare da shi. Muhammad Ibrahim Gama banda maganin 'yan jarida ku almajiransa shin kun samu kun yi magana da shi bayan isowarsa nan Abuja? Tabbas babu wanda ya gan shi. Kawai daga can aka kai mota aka bi da shi ta hanyar da shugaban kasa yake zuwa a kai wa 'yan jarida addabani babu wanda ya gan shi ya magana da shi. Wato dima na su jami'an tsaron da suka tafi tare da shi inda sun ci gaba da ajiye shi a wajen su kenan. Eh to lalle hala in sun ce sun ajiye shi a wajen su ba su sanar da mu ba. Muhammad Ibrahim Gama daga faruwar wannan al'amari tun da dama shi ya ce akwai wasu kasashe kamar Malaysia, Indonesia da Turkiya da yake son sake neman eh, ya tafi eh. neman magani. wani mataki za ku ɗauka tun da dama lauyan ku femi fala na shi ya shigar da wannan magana tun farko. Gudun kar a sake maimaita abin da ya faru a India, la'alla malam zai duba kasan da yake ga ita take da yanci wa'yansu gwamnatoci ba za su iya tilasta ta sai abin da bai dace ba. La'alla cikin waɗannan ƙasashe guda uku sai zaɓi wanda ya gani. Muhammad Gama idan mun ɗauki irin wannan zargin kusan ba za a zargi ƙasa mai 'yancin kanta cewa wasu ƙasashe suna mata abin da suka ga dama ko suna sa ta ɗaukar wani mataki ba. Eh to wannan ai sanannen abu ne wannan a cikin duniya da masana na duniya sun san akwai kasashen da suke da yanci kuma akwai kasashen da ba da yanci. Cikin kasashe uku kuma ai akwai kasar da aka samu miliyan ɗari biyu a asusun ko kuma ma'ajiyar shugaban kasan wancan kasa da aka tayi za a tsige shi da kansa ya ce wata kasa ce ta ba wannan kuɗin domin ya auka ma 'yan kasansa. to kaga tura malam wannan kasa ai kaga kaman farka ciki ne mutum ya dauki wuka da samu faɗa mana yanzu menene kuke tunani a eh, nan tafiyar IML wato harkar musulunci wannan tafiyar ta Malam Ibrahim Zazzaki. Eh to in ma akwai shi ne wannan ya ƙara nuna yayyar da muke faɗa da nuna mana bambanci da wariya da ake a wannan ƙasa ta Najeriya. Ba su suka yi wa malam da matansa duk waɗannan wannan ta'annatin. kuma kundin tarihi ba zai manta da wannan rashin imani da tausayi ba. Muhammad wato ah. wato abin da zai damu wannan tambayar tambayar tana nufin wani mataki IMN yanzu za ta ɗauka me za ku yi yanzu me kuke shirin yi akan dawowar tasa. ɗaya shi kenan da zaran an samu matsaya akan matakin da za a ɗauka nan gaba za mu sanar da ku an ce in duka yawa na kakan kare yanzu na ka muke karewa tukuna na hankulan mu da zukatan mu duk sun koma ga ina za mu samu jagora ina kuma aka ajiye su